بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي bayan ka uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da izinin Allah ta'ala mai kowa mai komai a yau juma'a hajji babban rana ashirin da nawa ashirin da hudu ga watan jima'a saniya a wannan shekara ta dubu ɗaya da hudu da talatin da biyu daidai da ashirin da bakwai ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya miladiya a yau da izinin Allah Madaukin sarki za mu tashi a farkon suratul isra ana kiran wannan sura da suratul isra domin sura ce da ke bayanin isra'i duk da cewa babu lafazin al-isra'u a cikin surar domin shi al-isra'u mazdari ne abin da ke cikin surar fi'ili ne subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الإسراء جمع إلينا أسرى gane ko tunda asra ruba'i ne to kuma mazarin shi yana wazanin abin nan ne if'al al-isra asra kuma ana kiran wannan sura da suratu bani isra'il tana surori nawa kenan sunaye nawa biyu domin a cikin surar an faɗi cewar qadayna ila bani isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'luna ulwan kabira mana ta yi bayani na abin da ya shafi banu isra'ilawa mana sura tana da surori surori guda biyu ita wannan sura tana da ayoyi kamar da malamin faɗa yace wa tusamma suratu bani isra'il Makiya wannan sura sura ce makiya. ma'ana an saukar da ita kafin ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi hijira daga makka zuwa madina mi'atun wa asharu ayat mala yace tana da ayoyi ɗari da goma au wa ihda asharata aya ko kuma tana da ayoyi ɗari da goma sha ɗaya muna da maganganu nawa kenan biyu ko dai zama mana tana da ayoyi abin nan surorin ayoyi ne ke cikin ta ayoyi ne ɗari da goma cikin wanda yake wannan kuma shine a ƙididdigan malaman kufa shi sa al-Imam Shafi'i rahimahullah azza wa jalla a cikin yake cewa wal isra li kufin qad yalil yumni al isra li kufin a al isra a kirdigar mutanen kufa shine ce qad yali al yumni ma'ana da sai ka lissafa lissafin qafun da ya'un da alhamza zai baka ɗari da goma haka malaman kufa suka lissafa ta sauran malaman da ba na kuwa ba fa su kuma nan sun lissafa ne ɗari da goma sha ɗaya kenan a wuri guda ake sabanin kisa imamu shafi ibrahim wallah azu jalla yake cewa sujjadan la wajen sujjadan wa yakhruna lil azqani sujjada da suka lissafa shi aya ci gaba kuma sabuwar aya mana aya ɗaya ce kenan suka lissafa ta bi shi yasa ya zamana suna da kirdiga ɗari da goma sha ɗaya waɗanda ba su kuma suna da kirdiga ɗari da goma cicci malaki cewa wa muswarar mawdu'ihar ra'isi babban abin da take karantarwa al-muqaranatu bainal ashiya kwatantawa tsakanin wannan da wannan kamar yadda kake gani a ayar farko Allah ta'ala ce subhanal ladzi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram yanzu an sami abu guda kenan ila al-masjid al-aqsa kaga an yi muqarana tsakanin al-masjid al-haram da al-masjid al-aqsa shi wannan almasjidil haram shi kuma wannan almasjidil alqasa allazi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina hakan na kuma wa atina musa alkitaba an fada na musa alaihi salatu wassalam da kuma littafin da Allah ta'ala ya bashi kenan kuma ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam domin an fade shi a cikin labarin Isra'i ga kuma littafin da Allah ta'ala ya bashi inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam bin nisbatin lijini da abin da yake da alaka da addini ba komai da komai kenan za a muqarana tsakanin su ba wa shakhsiyatur rasuli sallallahu alaihi wasallama da kuma bayani na matsayi daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sai Allah madaukakin sarki ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Allah ta'ala ya ce subhanallazi asra bi abdi tsarki ya tabbata ga wanda yi tafiyan dare da bawansa tsarki ya tsarkaka daga dukkan sifofi na tawaya cikakken sarki subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbata ga wanda asra bi abdihi ya yi tafiyan dare da bawansa ina ka ce asra ko sara shine asari fil tafiya cikin dare shi ake nufi da asra kun gane ko tafiya a cikin mu kuma ta mun yi wannan magana a cikin suratul hud da cikin suratul hijri al asri bi ibadi wannan ta suratul taha kenan fa qadaina ila zalika al amra anna dabira hawla ma qatum musbihin da dai ne muke bayanin sa wannan cewar an ce abin al asra ko sara shine tafiyar dare ma'ana yana da lugha guda biyu ko a ce asra ya zama ruba'i mazidin bil afs kenan da hamza da alhamza da sinun da ra'un da kuma alfun a ƙarshe alfun makusura ko kuma ya zama na sara shi za ka ke ganin yake da kira'a guda biyu wa fasiri a nufiri ko fa'asiri bi ahalika ko kuma fasiri bi ahalika ga fasiri ya zama sulasi kenan nasara ko kuma fa'asiri ruba'i kenan na asara subhanallazi asara bi abdihi sarki ya tabbata ga wanda ya tafiya dare da bawansa bi abdihi da bawansa kenan wannan ya nuna tafiyar daren da aka yi shi ne an yi shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an yi shi ne cikin dai abin nan da ruhinsa ko kuma da gangan jikinsa da ruhin baki ɗaya eh da gangan jikinsa da kuma ruhinsa baki da shi sai ya zama bi arziki ta yadda in gangan jiki ne kadai babu ruhi suna wannan daban in ya zama na ruhi ne kadai ba gangan jiki sunan shi daban amma tun da ya ce bi abdihi ya nuna da gangan jikinsa da kuma ruhinsa mai tsarki sallallahu alaihi wasallama Allah madaukin sarki ya tafi da da shi lailan na wani a wani bangare na dare ma'ana ba dukkanin dare ba kenan domin na kira ce litaqali dan ya nuna maka wani bangare na dare ne ba duka ba yayi wannan tafiya dare ne da shi minal masjidil haram tun daga masallaci mai alfarma masallacin makka kenan ilal masjidil aqsa har ya zuwa masallaci wanda yake shine mafi nisa shine masallacin Qudus domin daga masallacin Ka'aba zuwa masallacin Qudus tafiya ta mai nisan gaske wanda yake kuma annabi Adam alaihi salatu wassalam kamar da malaman tarihi suke cewa shine ya gina su duka ya gina wannan ne ya gina masallacin Qudus ne bayan ya gina na na Ka'aba da shekaru arba'in a cikin su kenan wanne ya riga inna awwala baitin wudi alin nasi lallaji bi bakka shine farkon ɗaki da Allah ta'ala ya ajiye mutane su dinga ibada da cikin subhanallahi asra bi abdi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al to haga wannan tafiya ita ya kira al-isra tafiyar da ubangiji Allah madaukakin sarki yayi da annabin shi daga makka zuwa baitul maqdis shi ake kira isra'i daga baitul maqdis zuwa sammai har wuce sama ta bakwai har inda ya gana da Allah madaukakin sarki wannan shi ya kira mi'raji saboda ka sai mu gane bambancin su tafiyar da ake daga maka zuwa baitul maqdis ita ce isra'il da aka zo aka jingina wani abu ma'aikin Allah tsira da aminci Allah tabbata a shi dak dak ya huce wannan shi ya kira mi'raji idan kake gana Allah ta'ala yake cewa ta arujul mala'ikatu ta arujul mala'iku suna hawa wa ru ilaihi zuwa gare shi kenan ina kenan zuwa sama Allah ta'ala ya ce mun yi tafiya wannan dare ne da shi da ilal masjidil aqsa allazi barakna haula wanda muke albarka a daura da shi a jefansa ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya ma wannan masallaci mai albarka masallacin Qudus wanda yake masallaci ne mai albarka amma ba harami bane sabanin na Makka kaga na Makka harami ne bai halatta a kama abin farauta bikina bai halatta a haƙe bishiyar da kenan bai halatta kaza bai halatta kaza bai halatta kaza na ina na makka amma nan baitul maqdis shi wannan ba shi da irin wannan hurumin amma wuri ne mai tsarki ubangiji Allah ta'ala yake cewa allazi barakna haulahu wanda muke albarka a daura da shi a sa" ma'ana sham kenan siriya wanda yake ita ya kira siriya da turanci ko suriya da larabci wata yake a yanzu tsohuwar siriya ta da ta shafi siriya din mai babban birnin damascus ta shafi kuma urdun da laranci jordan da turanci ta shafi falastin da sauransu baki ɗaya kenan na ake kira sham allazi baraka na haulahu wanda muka mai albarka muka sanya albarka a daura da shi wali suleiman riha asifatan tajri bi da ila al-ardi allati barakna zuwa ga ƙasar da muka sanya mata albarka wa najaynahu huwa lutan ila qaryati allati barakna zuwa gari wanda muka sanya mishi albarka kaga wannan gari ne mai tarin albarka ƴaƴan itatuwa kaɗan shuka kaɗan zai a gona sai ga abin da za a girba masu tarin yawa ne tun yaushe yake kashe falastinawa dubu kai ce kamar ba a taɓa kashewa sai hayayyafa ake ta yi wuri ne mai tarin albarka malaman tafsiri suke magana mai tara albarka saboda ga abubuwa na albarka ko wasu suka ce a'a ya samu albarka ne saboda galibin annabawa duk da ganin suke duk ce matattara annabawa har ya sa ma wasu suke ganin da annabi sallallahu ya rasu ya kamata a kai shi can ne a yi mai jana'iza a yi mai kabari a can baitul maqdis saboda can ne makabarta annabawa take wurare ne masu albarka da Aisha radiyallahu anha tace ba annabi sallallahu ya ce babu wani annabi da zai mutu face inda ya rasu ana ake mai jana'iza shi ana ake mai kabari a sai su ma a can ba sai su aka yi ba a can aka yi musu saboda haka shi aka mai jana'iza shi ana Allah ta'ala yi wannan tafiyar shi ne linuriyahu domin mu nuna mushi domin nuriya fili ne mubari ina ara ara ya nuna linuriyahu domin mu nuna mushi min ayatina wani abu na ayoyinmu mana ba dukkanin ayoyin ba kenan domin mu nuna ma wannan annabi mai dubin daraja wani abu na ayoyinmu innahu lalle shi Allah madaukakin sarki huwa sane shine cikakken mai ji wa sami'ul lil wal ikhfati bi sam'ihi al lil aswati subhanahu wa ta'ala kenan shike jin maganganun mutane baki ɗaya su dubu masallacin da kowa ya daga hannu yana roƙon Allah madaukakin sarki maganar wani ba ta shiga cikin ta wani wanda yake kai mutum biyu suna ma magana sai ka ce da ɗaya ya dan da ka ta tukuna ka gama da da wannan sannan ka saurari kowa amma shi subhanahu wata'ala baki ɗaya kowa yana roƙon shi to ɗauki ci gaba da lissafi ya rika daban-daban suna addu'ar lokaci guda kuma kowanne yaren shi daban da yake addu'ar kuma kowa buƙatar shi daban amma gaba ɗaya su yana zuwa su magana wani ba ta shiga cikin wani a ga nuna siffa ta ji da ubangiji Allah madaukin sarki yake da ita ta sha bamban da wani mutum yake da ita ko da sun yi tarayya a wurin lafuzan da Allah ta'ala ya ce ina khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtali waja'alnahu sami'an basira sami'an basira na mutum kaga ba sami'an basira bane irin na Allah madaukin sarki domin na mutum kafir ne ta takaitacce ne sosai da sosai amma na Allah madaukin sarki babu wani abin da mai ji ne da babu wani abin da ke boyuwa a gare shi amma kai yanzu kana nan garin mina abin da ke da ke Kaduna kana ji shi abin da ke Abuja kana ji haka duk baka ji ko anan kwakungu kana ta abin da ke bi? ko anan kwakungun ba iya nan shi kake ji ba ba iya nan kake gani ba subhanahu wa ta'ala Allah madaukin sarki ya bude wannan sura da subhana sarki ya tabbata ga Allah shine masdari na tasbihi domin ubangiji Allah madaukin sarki ya bude surorin alqur'ani mai girma ya bude da masdari ya bude da fi'li madi ya bude da fi'li mudari ya bude da fi'li al-amri na tasbihi kaga ana yace subhanallazi asra bi abdihi masdar kenan na tasbihi sannan ya bude shi kuma da fi'li mabi sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa al-aziz al-hakim haka kaga ya bude da fi'li mabi kenan haka ya bude shi da fi'li mubari yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir haka ya bude shi da fi'li amri sabbih suma rabbikal a'la wannan zai nuna maka girman tasbihi da mahimmancin tasbihi da yadda ake yin tasbihi da kuma ka fahimci cewar tasbihi yana cikin manya-manyan sifofi na zikiri ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi bayanin tasbihi ita kalmatani habibatani ila rahman saqilatani fil mizan خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده كما قال أما لنا كون لفظ محل الشاهد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا قوة تسبيحه wannan kalmomi ne masu sauƙin faɗa a harshe masu nauyi ne a mizani in an zo an auna ma mutum ayyukansa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan ba karamin tasbihi bane yana da nauyi a mizani ta ga ya zama mutalaq kenan zaka iya inda zaka iya yi ba za ta kafa goma sha ɗaya ba ko kafa kaza tana na sallan bai faɗa ba to shi kuma tasbihi wanda yake mutlaq ba a lissafa shi kun gane mutlaq wanda ba a ce kai kafa kaza ba amma wanda aka ce kai kafa goma ko sha ɗaya ko subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi na ina na sallah kaga wannan ba za ka a akan talatin da uku ba in kai talatin da hudu kayi abin da ba a saka ba in kai talatin kayi abin da ba a saka ba to kaga wannan za ka lissafa shi domin ka tsaya a inda aka umarce ka to amma wanda ba a sa ka ka lissafa shi ba wannan ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa mala'iku wa inna alaikum alhasibin kiraman katibin balle ka ce kai tasbihi kafa dubu daya ko kai jifari kafa kaza kafa kaza ba a sa ka ka lissafa wannan ba akwai masu lissafa maka ubangiji Allah madaukin sarki ya bude wannan sura da subhanallazi asra bi abdihi domin mamaki na abin da ibiyo baya domin sun kare ta sun kare ta Isra'il da Annabi sallallahu alaihi suka ci bisu bin shi ya za a wani bangare na dare su da suka saba tafiya daga Makka zuwa Baitul Maqdis tafiyar ta ɗauke su tsawon kwanaki kafin aje amma a ce wai a wani yanki na dare shi har ya je har ya dawo tafiya da su a tafiya kawai tana da tana ɗiban kwanaki to yanzu shi zuwa da dawowa ya yi a wani lailan a wani bangare na dare ba nan ba ma har ma wai da ya je nan din na aiso man taba ne ya je sama ta bakwai ya huce ya je wurin Allah madaukakin sarki ya dawo a wani bangare na dare sai suka karyata wannan labari isa Allah ta'ala ce ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitratan lin-nas wa shajaratan mal'unatan fil qur'an sai Allah ta'ala ce subhanallazi asra bi 'abdihi sarki ya tabbata ga wanda ya tafi dare da bawansa to da yake makami na ubudiyya babban mukami ne mukami na mutum ya zama bawan Allah ba sai yasa Allah ta'ala ya kira Annabi sallallahu da wannan matsayin a irin wannan lokacin bai ce subhanallazi asra bi muhammadin ba sallallahu alaihi wasallam sai ce bi abdihi hakan kana duba alqur'ani za ga ubangiji Allah madaukakin sarki yana kawo irin wannan a wurare masu tsadar gaske duk ko ina alqur'ani mai tsada ne kaga yace subhanallazi asara bi abdihi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kad yakununa alaihi kenan na al'ubudiyya sai da inda da akwai abin da ya fi wannan matsayi da da shi Allah ta'ala zai kira manzo Allah sallallahu ta'ala to abin da yake bawa ne haka kuma kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu haka muqami kenan na al-ubudiyya da shekul islam ibn taymiya yana da littafi mai zaman kashi al-ubudiyya kamar yadda bayani ya gabata Allah madaukakin sarki yana yayi mana bayanin tafiyar dare da yi da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam wanda yake wannan shi ake kira al-isra abin da ake kira al-miraji shine tafiya daga baitul maqdis zuwa sama a daidai nan zamu karanta hadisin da ke cikin sahih muslim malam ya kawo shi a abin nan a tafsirin sa malam Abubakar Mungumi ya kawo shi a tafsirin sa kuma yace lafazin muslim ne sai muka koma sahih muslim din kai a kitabul iman a babi na 73 a cikin kitabul iman babi na saba'in da uku babul isra'i bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ila samawat wa fardu salawat sai an fasara imam muslim rahimahullah azza wa jalla yace حدثنا شيبان بن بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني بناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce utitu bil an zo mini da buraka sai Anas bin Malik yayi bayanin buraka din yace wa huwa dabbatun abyadun tawil wata irin dabba ce wacce take fara doguwa ce haka fawqa al-himar ta ɗara jaki wa dunal bagal kuma bata kai alfajiri ba ya ba'u hafirahu inda muntaha farashi yana sanya kofatan shi a inda idan shi ya kai ita wannan taguwar ba da malaka jibril alaihi salatu wasalam ya zo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ita a ga yanzu tana nan kwakun ku sai ta hango yawwa sai ta hango Kaduna ko kuma sarkin fawa ko tana hango sarkin fawa sai ta sa kafar da ta ɗauko wannan sai ta hango kaduna ta ɗauko wannan sai ta hango zaria tana ɗauko wannan ɗin ta hango kano ta ɗauko ɗayar sai mai duguri inda ya kai idan ta buraka to nan sawanta nan zai taka haka wani mawaki yake cewa qal sai ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake farakibtuhu sai na hau wannan dabbar da aka zo min da ita hatta taitu baitul maqdis har na kai zuwa baitul maqdis zuwa ina kenan isra'i kenan ko qal ma ji Allah kira da aminci Allah tabbata gare yake ya ci gaba da cewa farabatu bil halaqati allati yarbitu biha al anbiya sai na daure ta a cirken da annabawa suke daure dabbobinsu a ina a baitul maqdis akwai yan tsira ya koyi na annabawa ne a wani ba karamin matsayi ba ne ma'aikin Allah tsira da anayin Allah su tabbata a gare shi shi ke mana wannan bayani filla filla sun ma da khamsul masjid sannan sai na shiga masallacin wani masallaci baitul maqdis fa sallaitu fi rak'atayn sai ni sallah raka'a biyu sallallahu alaihi wa sallama tahiyatul masjid kenan ko summa kharajtu sannan sai na fito daga yana kenan daga cikin masallacin daman yana cikin masallacai uku da ake ɗaura tsamara ta tafiya domin a ziyarce su masallacin ka'aba masallacin madina na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da masallacin baitul maqdis wannan ya halatta ka tara kudinka da taro da kwabo kana tarawa har su taru ka ɗaura ɗamara wani ina za ka zan je ziyartar masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne da ke madina babu wani wanda zai ce maka kayi ba haka ba amma wani ina za ka zai tafi dutsen tsurufi na ani ta ce kai bid'a dutsen tsurufi na wanda yake a nan ne Allah ta'ala ya yi magana da wa da nan Musa alaihi salatu wasalam wa na nadainahu min janibi turul ayman wa qarrabnahu najiya kun bai wannan da kyau yana ga mutumin da ya tattara kanshi ya tafi hmm? yake sai ya fito fa ali jibrilu alaihi salam sai ma yake Allah tsira da sai malaika jibrilu alaihi salam ya zo min da ina'in da wani kofi min khamrin wa ina'in min laban da wani kofi wannan giya ce wannan kuma nono ne malaika jibril ya kawo mai a sai ya ce faktartu laban sai na ɗauki nono ɗin na sha faƙala jibril sai na ɗauki nono ɗin faƙala jibril sai malaika jibril ya ce ikhtarta alfitra ka zaɓi abin da yake daidai ka zaɓi tsaftatacciyar ɗabi'a sun ma'ara da bina ila sama sannan sai malakar jibril ya hau da mu zuwa sama fastaftaha jibril sai mala'ikar jibril ya nemi a buɗe mishi faqil sai aka ce man an waye ƙal sai ce jibril qil sai aka tambayar aka ce kuma wa man ma'ak wa ke tare da kai mana har an bar baitul maqdis har an je sama ta ɗaya za a buɗe ta qal sai ce muhammad ai muhammad yake ke tare da ni sallallahu alaihi wasallam qil sai ya ce wa qad bu'isa ilai har an turo shi a sai suna da labarin za a turo shi amma zuwa yanzu ba su da labarin an turo shi wani abu suke sani su ma ai malaka jibril shine shugaban mala'iku ga baki ɗayan su ba lalle abin da shi ya sani dukkanin mala'iku sun sani ba shine aminullah shine amintaccen Allah cikin mala'iku saboda haka shi ya zaba yake bashi wahayi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qal sai ce qad bu'isa ilai ai ai riga an turo shi fa futiha lana in ji manzon sallallahu sai aka bude mana fa iza ana bi adam kawai sai gani da adam domin wannan ita ce iza al kwatsam gani gashi babu tazara farahaba bi sai marhaban da ni wada ali bi khair yi min addu'a ta fatan alheri kaji uba kenan sun ma'araja bina ila sama'i saniya sannan sai aka hau da mu zuwa sama ta biyu har an huce sama ta farko fastaftaha jibrilu alaihi salam sai malaka jibril ya nemi a buɗe mai sama ta biyu din faqil sai aka ce man ant waye qal sai ce jibril qil sai aka ce wa man wa ke tare da kai qal sai ce muhammad ai sallallahu alaihi wasallam ne ke tare da ni qil sai aka ce wa qad bu'isa ilai har an turo shi qal sai malaika jibril ya ce qad bu'isa ilai ai an riga an turo shi fa futiha lana sai aka bude mana sama din fa iza ana bibnai khala kawai sai gani ga 'ya'ya biyu na abin nan 'yar uwa wace ya ce 'yar uwar uwa ba ita ake kira khala ba kanwar uwa ko 'yar uwa ita ake kira khala kawai sai gani ga 'ya'yanta guda biyu isa bin maryam wa yahya bin zakariya su ne annabi isa alaihi salatu wassalam da annabi zakariya alaihi salatu wassalam su biyu ya samu a sama ta nawa ta biyu salawatullahi alaihima farahaba sai suke yi marhabin lalai da ni kaji marhabin farahaba ko ana hausa suka ɗauko marhabin ku wada awali bi khair suke min addu'a ta alheri sun ma'arar da bi ila sama'i salisa sannan sai ya wuce da ni ya hau da ni zuwa sama ta nawa fastaf ta jibril sai malaka jibril ya nemi a buɗe faƙila sai aka ce man ant waye qal sai ce jibril ai jibril ne qil sai aka kai qal sai ce muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai ma ke Allah an turo shi qal sai ce qad an riga an turo a matsayin annabi fa futiha lana sai aka bude mana fa iza yusuf kawai sai ga ni ga annabi yusuf alaihi salatu husn kai gashi an riga an ba shi rabi na kyau kyau an raba biyu an ba shi rabi rabin kuma fa <laughs> za ga raba kowa da na ta ke yanzu wannan hadisi karara ya kare shi wanda ke cewa wai annabi yusuf an ba shi rabin an ba shi kyau ne 99 sau ɗayan kuma aka raba ma farahaba sai ya marhabin lalai wada ali bi khair yi min addu'a ta alheri sun ma'ara da bina ila sama'in rabi'a sannan sai ya wuce da mu zuwa sama ta hudu fastaftaha jibril alayhi salam sai malaka jibril alayhi salatu wasallam ya nemi a bude mana qil sai aka ce man haza waye qal sai ya ce jibril ai jibril ne qil sai aka ce man ma'ak wake tare da kai qal sai ya ce muhammadun ai muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tare da ni qil sai aka ce wa qad bu'isa ilai har an turo shi qal sai ce qad isa ilai ai an turo shi fa futiha lana sai aka bude mana fa iza ana bi idris kawai sai ga ni ga annabi idris sama ta farko sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu dan in san da kakken botiki ne suke ake zuba ruwan ba wai kwando bane ba kawai an zo ji ne kawai a tashi ba ai an yi tarihin isra'i da mi'raji ya zama da kana riƙewa hadisin waye anas ibn malik a cikin sai musulun yawa dan kitabul iman dan da san ba ta tsuniya bane ma kana hadisan yuftara kawai sai ga annabi idris alaihi salatu wassalam قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا to kenan ga wannan ya nuna ƙaryar waɗanda suke cewa annabi Idris alaihi salatu wasallam yana kan katangar gidan aljanna wai shine wa rafa'ahu makanan aliya wai shine makanan aliya din malam wurare ne na tafsiri an fi son a ja dinga jin tatsuniya shine tafsiri din har ya huce iya abin da yake ingantacce kuma ya ga mutane suna sauraron shi shi shikenan sai dinga kwarmazo isra'iliyat ne da waye da waye duk dai a cikai an yi tarihi kisa mutane sun da da ƙarya da gaskiya har fim ɗin ake ta nuna fina-finai haka ko annabi Idris na ka ji magana ba a duba zatin annabawa a fasa musu irin wannan mummunan magana wai yana kan kadanga ga aljanna wai ya ce ba zai fito ba ka dinga jo shi na sa kan gado ga shi annabi sallallahu ya ce yana sama ta nawa ta hudu kuma annabi sallallahu ya ya kafa hujja da ayar wa rafa'anahu makanan aliyya ai sama ta wuri man kasan wuri ne mai girman gaske wuri ne mai yawwa kasan ko bene ne ai na sha biyu ya dara yawwa balle gaba ɗaya benin ko hawa dubu ne dai wannan rufin ya abin na shi da عرض بنا sama السماء khamisa sannan ya ga wuce da mu zuwa sama sai wuce da mu zuwa sama ta biyar fastaftaha jibril sai malaika jibril ya nemi a bude qil sai aka ce man haza waye qal sai ya ce jibril ai jibril ne a ce kenan idan ka kwankwasa gida aka ce waye ba za ka ce ni ne ba kun shiru tun da muka fara ne yake cewa sunan shi yake faɗa saboda haka idan ka kwankwasa aka ce waye sai ka faɗi abin da aka fi sanin ka da shi a da gidanka ne mana ko da gidanta ne mana amma ka ce ni ne wani mugun ya ji ka ce ni ne saboda haka da ya zo sai ya biyo baya sai ya bude waye ni ne sai a sake bude yake nan waye ai baban wa zaka ce eh, kun gane ko waye wane ne in an fi gane kada wani gulab ne zai ka ce wani ne karka damu za ana son a tintifai ɗin kanka ne ka fito da kanka fili yadda babu wani abin na akai da abin da aka fi sanin ka akan shi mun goma mai dalaili ne ba sai ce amma ya tuba tubabban mai dalaili ne ko <laughs> ba wai dalailin bane amma wani sai ga gaba eh ya aje qur'ani shi dalailu za a karanta ga dalailu kafa dubu to dalailin salati annabi ne wasu salatayya za ka yi akwai na nama a ciki akwai wasu abubuwa da wanda yake ka dai yake salata annabi ya fi maka sama ta muke kayi lisa ka ce man ma'a ke tare da kai qala sai ce muhammad ai muhammad ne kayi lisa ka ce wa karbu isa ilai an turo shi qala sai ce karbu isa ilai an turo shi fa futiha sai ka buɗe mana faiza iza ana bi harun kawai sai ga ga annabi harun annabi harun yana sama ta ta biyar sama ta biyar ko lissafin ya tafi ne sama ta ɗaya sama ta biyu ban ji ba kace me annabi isa da annabi yahya yahya bin zakariya sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar annabi harun waɗannan al'amura ghaibiyat ne da za ka yi imani da su abubuwa ne na gaibu da za ka yi imani da su Allah allazi ne minuna bil ghaibi isa da ya yace zalika alkitabu la raiba fi hudal muttaqina fi allazi ne yu'minuna bil ghaibi domin imani da ghaibi shine domin ai kasa waɗannan annabawa an binne su an yi janaizar su a ina amma yanzu kuma suna sama kun gane wannan da ke ko sannan kuma za ka karanta annabi kaza yana sallah a cikin kabarinsa na ba kaza wani ya yi rukuyi wani ya yi jira a kabarinsa fa'iza ana bi harun ya ce gani ga kuma annabi harun alaihi salatu wasalam ba sai ya lalai da ni wada ali bi khairin yi min addu'a ta alheri ashe kenan in ga wani Allah ta'ala ya mishi falala sai ka mai addu'a ta alkhairi ku duba ku ga waɗannan duk sun gabace shi a zuwa kuma mai wannan duk waɗannan da aka aka lissafo duk sun gabace shi a zuwa amma saboda sun san shine afdalu khalqillah sai suka mai addu'a ta alkhairi duk karantar da mu ake yi halala ce ta dukiya Allah ta'ala ya mai tare kuka fara amma yanzu kai Allah ya sanya mai albarka Allah ya sanya ma dukiya albarka ne kuma a ciki yanzu wannan addu'ar ita ba kuma suka kasa yin ta sai ta zama akwai tsada tare da kai ثم أراد بنا إلى السماء السادسة فنسيك هوتي دمو سي هوتي دمو زوا سما تا فاستفتح جبريل عليه السلام ثم لك جبريل عليه السلام يبقى أبودي يعني ما أبودي قيل سياك من هذا واي وانا قال سيتي جبريل أي جبريل قيل سياك من معك واي كتانا كي قال سيتي محمد صلى الله عليه وسلم ai manzo Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam kila sai aka ce kada isa ilai har an turo shi qal sai ya ce kada isa ilai tabbas an turo shi fa futiha lana sai aka bude mana sama sama fa idza ana bi ibrahim sai ga ni ga annabi ibrahim alaihi salam kun gane ko ta shirya kenan shi sa kaga wancan yayi kuskure da yake sai ta bakwai sama'ullahi ibrahim khalilullah ne girma gurin lillahi badadin nan gurin lillahi gama da rubansa babu sama'i sai kawo annabi ibrahim a sama ta bakwai yana zamanin sama ta bakwai yake ashe yana sama ta shida sai da ana bai bar Allah ta'ala ya saka mai alkhairi ai bege da i bege ne zaka ga babu jujala a ciki ba komai inda yake kuma ga hadisan su kana ta karantawa a ciki amma su ba ta suke yana hadisan musamman ba suna ta rawa suna ta abin da ba su sai za na bi ibrahim alayhi salam kawai sai ga ga annabi ibrahim alayhi salatu wassalam a wani hali ya same shi musnidan zaharahu ila albayt alma'mur ya jingina gadan bayan shi a albayt alma'mur ya jingina da shi kenan a ina albayt alma'mur wa turi wa kitabi mastur fi raqam manshur wal bayt alma'mur wa huwa kawai sai gashi shi wannan baitul ma'amur din ya da huluhu kulla yawmin saba'una alfa malakin a kowace rana mala'iku dubu saba'in ne suke shiga la ya'uduna ilaihi ba sa sake dawa kuma an san shiga sun gama aikin su na ranar eh eh gobe ma wasu dubu saba'in din ne jibi ma a shekara dubu saba'in nawa kenan malamai wa ma ya alamu junu da rabbika illahu mala'iku ne duk yana kishin gida da jikin wannan baitul ma'amur din mala'iku ne a kullun dubu saba'in suke shiga an sun shiga yau ba za su sake dawa ba eh ka kusa masallacin na sai ka duba ka ce waye baka taba ganin shi ba daga ta kowa ka taba ganin shi kafin yau a masallacin kuma to shi wancan wai ka ji cewar ko ka bauta ma Allah ko karka bauta ma Allah dama akwai masu bautar daman bautar in kayi kanka kake ma me kanka kake wa ladan gare ka ike dawa kai za a ba ladan ba ka ƙara Allah ta'ala da komai ba na in ma yi ne to akwai masu yi ba waɗannan dubu saba'in ne kago san aka kwana dubu saba'in ana yi ai su wuta da mutane ba kirin su shek mu baka miki uku ne a sama ta nawa sun mazahaba bi ilal sidiratul muntaha sannan sai ya wuce da ni zuwa sidiratul muntaha wai ita sidiratul muntaha din nan me a wurinta inda ha jannatul ma'awa iz ya gasha sidirata ma ya gasha ma zaga albasaru wa ma tagha ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة كوي سيجا ganyen bishiyar kamar kunnuwan giwa kamar kunnen giwa ganyen bishiya ɗaya ba ka san giwa ba? elephant tsayin eh? sule zai ake ne ba mu gama ba mu gama ba a shi tambayi eh? nam ai ba kai ba na ce ba mu gama ina gima wai za ta maro a kan kalal falan ma gashiha min amrin lahi ma gashiha ma gashiha domin iz ya kashe sigarata ma ya gasha ma al-musuliyati mu ba ma ci baka san me ba ma ya gasha shi sa ce falan ma gashiya min amrin layi ma gashiya ta gayyara a lokacin da wani abu na al'amarin Allah ya lullube ta ita ne da zulmunta haɗin ta gayyara sai ta canza fama ahadu min khalqin lahi ya yastati'u an yan'ataha min min husniha babu wani daga halittar Allah da zai iya siffanta ta ita ne ita bishiyar min husniha da zai iya siffata kyawunta babu wani a halittar Allah ayo ko cewa ifa sallallahu alaihi wasallam fama ahadun min khalqillahi yastati an yan'ataha min husniha babu wani mutum guda da zai iya siffanta ta saboda kyawunta domin da kayan kura wannan kalin ta tafi ne wani kalin ya zo da ka kamun ka ce fa kana nufin cewa me ra wani abin ya riga wani launin ya riga ya bi ta kawai iz ya gasha ya gasha wani fili ne mudari ne iz ya gasha sidar ta ma ya gasha fa alha Allah ilayya ma alha sai Allah madaukakin sarki yayi mun wahayin abin da yi mun wahayin sa fa farada Allah alayya 50 salatan fi kulli yawmin wa layla sai Allah madaukakin sarki ya farallanta mun salloli 50 a kowanne yin, salloli na cikin awa ashirin da hudu ko awa na biyu eh don ce ashirin da biyar lokacin sallah ya za ga masu cewa malam lokacin sallah ke ne malam lokaci yi yana neman ya biya mai lokaci ya yi so tsafakin asali ya koma <laughs> eh ko kaga yana koma shago kenan Sana zalki ila musa sai na sauko zuwa ga annan musa alaihi salatu wassalam faƙal sai ce ma faradallahu rabbuka ala ummatik ne ubangiji Allah madaukin sarki ya ɗora ma al'ummarka qultu sai nace 50 sala salloli hamsin ne qal sai ce irji ila rabbi koma ma wurin ubangijinka fas'alhu ta khafif ka roƙe shi ya sauke maka ya rangwanta subhanahu wa ta'ala fa inna ummataka la yutiquna zalik al'ummaka ba za su iya wannan ba sai ni kada balautu bani isra'il yace an jarrabe da isra'ilawa ya jarrabu da isra'ilawa su suka ce ya fito da su daga garinsu a yi musu kaza a yi musu kaza ga suna cikin fari da kaza da kaza su ruwa suke so su sha me ya faru hmm? sai da kiwon nan dutse din sai ruwa ya fito abinci ba irin abincin da ba sa ci suka ce da alaƙa ali wahai wa khabartu na basu wa khabartu na basu labari qala yake faraja ce ila rabbi sai na koma ga ubangiji fa qul sai na ce ya rabbi ya ubangiji khafif ala ummati sawwaqe ma al ummata fa hafa anni khamsan sai ya cire mun biyar suka da wana faraja ce ila musa sai na dawo zuwa ga annabi musa alaihi salatu wasalam fa qultu sai na ce ya cire biyar sai zalik su iya ba farji ila fa asalu takhfif kuma wurin ubangiji ka roƙe sauki qal sai ce falam azal arji'u bayna rabbi tabaaraka wa ta'ala wa bayna musa alayhi salam ban gushe ba ina komawa in je in dawo in je in dawo tsakanin ubangijin da musa alayhi salatu wa salam hatta qala har yace ya muhammad ya muhammad innahunna khamsu salawatin Allah ta'ala ke ne ya muhammad sallolin nan biyar ne kulle yawmin wa layla a kowanne yini da dare sallolin biyar ne li kulli salatin ashar kowace sallah ɗaya kai za a baka ladan goma mana kenan dama rubuce suke a lawal mafus nawa hamsin kowace ɗaya kai ladan goma za a baka fa zalika hamsuna salatan wannan ya nuna kenan kana da ladan salloli na kenan hamsin wa man hamma bi hasanatin duk wanda ya himmatu zai kyakkyawan aiki falam ya amalha bai yi ta ɗin ba kutibat lahu hasana za a rubuta ne kyakkyawan aiki da ya yi himmatu zai yi wani abu ne ya gitta mai fa'in ha idan aka idan yayi batula wa ashara za a rubuta mai lada goma wa man hama bi sayyi'atin duk wanda ya himmatu da mummuna aiki falam ya'malha ba a rubuta yi ba lam tukutab shay'a ba za a rubuta mai komai ba ba za a tafasir dan hadisi an sosai da sosai ba tunda ba ai maganar me ya hana shi eh ba ga wannan mummuna aiki ya himmatu zai yi sai bai yi ba me ya hana shi bai yi ba in tsoron Allah ne ya hana shi za a rubuta mai lada idan kuma an taro shi ne bai kai ba za a rubuta mai zunubi kun gano wannan da ke ko sai idan da ya samu dama zai yi to idan kuma ya fito zai tafi ne sai man fa lalahu wala alihi fa yana amila ha kutuba sayyi'atan wahida an kuma a rubuta min mummuna aiki ɗaya tallin tal Allah ya sauke qal sai yace fa nazaltu sai na sako hatta ta haike ila Musa har na sako zuwa ga annabi Musa alaihi salatu wassalam fa akhbartuhu sai na bashi labari fa qala sai ce irji ila rabbik koma ga ubangijinka fa sa'alahu takhfif ka roƙe shi sauki akan nawa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa qultu sai na ce qad ila rabbi na koma ga ubangiji na hatta stahyaitu min har na ji kunya kuma jar ne fi isa haka to wannan shine hadisin farko a cikin kitab din ba mun shige shi filla filla ne dake dake ba domin akwai sauran hadisai da yawa a cikin kitabul isra'i din balle mu tattaura har hada kansu da sauran bayanai alhamdulillah dai mun ga bayanin da yayi mana na isra'i da kuma mai iraji din da kuma a cikin yace fa ila abdihi ma ha'ima bawansa wahayin abin da ya mai wahayi fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdi ma auha ma kadhaba al fuadu ma ra'a ko afatamrunahu ala ma yara to kaga take tace bayani sai isra'i da mi'raji abin da zan yi kiran shi takaitacce dan ba mu shi dalla dalla ba sauran hadisin da ke ciki yayi bayanin a halin da ake tambaye shi yayi bayanin sifa da ya ga annabi Isa akan shi sifa ce ta mutum namiji kaza iri kaza ba wasu sauran ba maza bane amma dai rujula da wani yana da kaza tsawo ta bangaren tsawo ko ta bangaren siffa ta launin jiki da sauransu isa na ce ba za mu shiga hadisan balle mu hada kansu da yawa ba amma dai kasan mutane da san labari yanzu nan kowa ya yi bukin din tambaye shi ne zai dan ya ji ba a faɗi wani abun ba ko kuma ya ji a wani a wasu rare ana cewa kaza da annabi tsira da aminci Allah suka bata a gare shi ya gama wannan tafiyar ya dawo fa duk a wani bangare da dare sai suka ce ina duk ba lailan wani bangare ne na dare ba dukkanin dare duka ba sai Allah ta halarci subhana allazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina domin mu nuna mashi min ayatina wani abu na ayoyinmu an nuna mishi ko an nuna mishi domin a wannan tafiyar ya ga mala'ikar jibril a cikakkiyar halittarsa yana da fuka-fukai ɗari shida a wannan tafiyar ya gan shi a wannan tafiyar ya ga sidiratul muntaha inda ha jannatul ma'awa a wannan tafiyar ya shiga aljanna a wannan tafiyar ya leƙa wuta a wannan tafiyar ya ga kaza ya ga kaza duk annaba wannan mun karanta su a ciki a wannan tafiyar ne ya ga ba abin da bai gani ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ga ubangiji da ce mai tambayar sai ce nurun anna ara nurun haske ne ya za a in gan shi domin anna tana da ma'anar kaifu ai kaifa ara domin allahu nuru samawati wal ardu. مثل نوره كمشكات في المصباح المصباح في زادة الزجاجة كأنها كوكب دري يكي نور أن أرى للي ما يكي الله سيراد أن يكي الله سببت أغريفي يا يا أبنى يا شي كأيني تكي أن باوا ودن دعاكي ونن لشي شي كأيني صلى الله عليه وسلم دع الله مدعو كي زي, زي ما قلت أن موسى عليه الصلاة والسلام فنادينه من جانب الطور الأيمن sai aka kira shi ta gefen shi na dama shi ya kenan annan Musa alaihi salatu wasallam gefen shi na dama wanda yake gefen shi na dama kuma nan ne dutsen tsoro yake nan yayi Allah ta'ala ya magana da shi amma farin jakada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya kiraye shi ne zuwa can ya je ya magana da shi aka magana da shi fa auha ila abdihi ma auha ma kadhaba al-fu'adu ma sallallahu alaihi wa alihi wasallam in kana son labari isra'i da iraji kana da sahih muslim kana da sahih bukhari kana da littafai na sunna zaka ga bayanai filla filla amma kana da ibnu kasir a daidai wannan ayar zaka samu bayani tsaftatacce ba sai an dinga uh, tattaro ƙarya da gaskiya ana haɗa bayani ba Allah ta'ala ya sauke وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا الله تعالى يقول وأوحينا إلى وآتينا موسى الكتاب kuma mun bai ma annabi Musa alaihi salatu wasalam alkitab littafi wanda yake wannan littafin shine littafin at-taura wa atayna Musa kitaba? mun bai ma annabi Musa littafi na at-taura waja'alnahu maka sanya shi wannan littafi din hudan li bani Isra'il ya zama shiriya ne ga banu Isra'ilawa baki ɗayansu. su a ciki Allah tattakhzu min duni wakila kada ku kuskura ku riƙi wani koma bayana a matsayin wakilan wanda za ku dinga fawwala al'amuran ku gare shi gare ni kadai za ku miƙa dukkanin al'amuran ku ma'ana yana daga cikin abin da ke cikin taura Allah ta min duni wakila Kun gane wannan da ke ko kamar da aka tambaye ka daga cikin abin da ke cikin taura za ka ce bal tu'thiruna al-hayata dunya yana ciki wal akhiratu khairun وابقى إن هذا لفي صوف الأولى صوف إبراهيم وموسى واتنا موسى الكتاب من بما أن موسى عليه الصلاة والسلام للتافي وأن littafin da aka bima Allah Musa alaihi salatu wasalam littafi ne ga kowa da kowa ko kuma ga waɗansu mutane kadai wannan mutanen su ne banu isra'ila wajen Allah hudan li isra'il annabi Musa alaihi salatu wasalam annabi ne zuwa ga kowa da kowa ko annabi ne zuwa ga banu isra'ila zuwa bani isra'ila da fir'auna mun gane ku anikil qawma zalimin qawma fir'aun ala yatakun kun gane wannan da ke da mu ya ce mana al muqarana kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ta bangaren manzanci muqaran ne da annabi Musa alaihi salam shi annabi Musa zuwa ga banu isra'ilawa da fir'auna shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga mutane baki daya ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nazira ya ayyuhan qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard hakan nan kuma littafin shi littafin at-taura hudan li bani isra'ila shi kuma wannan tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil dan ya zama na kowa da kowa ne saboda haka ba za a ce wannan addini na larabawa bane ko wannan addini na hausawa bane a addini na kowa da kowa ma'aikin Allah tsira da aminci Allah tabbata a garshe ya ce babu wani bai hude ko ba na tsari da saƙo na zai kai gare shi bai imani da ni ba sannan bai imani da ni ba fashi ya ɗanɗana azabar wuta a shi kenan kaga ba na wata ƙabila bane ba na waɗansu al'umma bane na duk wani wanda karatu ya kai gare shi ne ana akwai kira guda biyu ko dai Allah ya takhuzu ko Allah ya takhuzu Allah ya takhuzu min duni wakila kada su ɗauka to haka nan Allah ya takhuzu ad al-masdariyya kenan la an-nafiya yattakhidhu fi'lun mudari'un منصوب بأن وعلامة النصب حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة ألا يتخذوا كنا كوكما ألا تتخذوا kada ku ku riƙa aga anan la ta zama annahiya kenan sai zama tattakhidhu fi'lun mudari'un majzumun bila annahiya wa alamatu jazmihi hasfun nun li'annahu min ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا الله تعالى يقول ذرية وأن الذرية منصبني منصبني أكل ما إني نصبا ونغانيكو فكرة شيء منصبني بحرف النداء المحظوظ يا ذرية يا كو ذرية man domin yin sabul munada idan kana mudafan aw shabihan bil mudaf kaga wannan mudaf ne ko zuriyata man hamalla ma'ana zuriyar waɗanda muka ɗauka tare da annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya ku zuriyar waɗanda muka ɗauka tare da annabi nuhu alaihi salatu wassalam domin Allah madaukakin sarki ya ɗauki annabi nuhu alaihi salatu wassalam wa amalna ala zati alwahin wa bisi tajri bi ayunina da zaliman kana kufir Allah madaukin sarki ya mana bayanin ya dauke annabi nuh alaihi salatu wasalam abin nan ba mai fa'amil fi min kullin zawjayn ne. ka dauki duk abin da yake zaujeni tagwa aure ka dauki guda biyu duk abin da yake aure ka dauki guda biyu ta mata da namiji aka dauki miciji da macijiya aka dauki kura da kure aka dauki akuya da taure aka dauki rago da tinkiya aka dauki kaza da zakara aka dauki agwagwa da toro ina ba mun fahimci wannan da kyau ko to kaga ta bangaren mutane da ana madauki na sarki yace famil fiye min su zaujin sinani wa ahalaka da iyalanka illa man sabaka alaihi alqawl sai dai kawai wanda magana ta riske na cewar shi kan zai halaka waɗannan kuma su ne Allah ta'ala ya bayanin sa a can cikin surat tahrim ah, abin nan kana ta tata abdaini min ibadina salihin fa khana ta ma fa lam yakun yanuma min Allah shay'an fa qila dakhulan nar ma dakhilina kun gane ko wa man aman da kuma waɗanda suka yi imani ma'ana zai ɗauki min kullin zaujaini finin ɗaya kenan zai ɗau zai ɗeba iyalin shi kuma na kenan biyu kenan sannan kuma zai ɗeba duk sauran waɗanda suka yi imani na kenan uku a cikin iyalansa waɗanda ba su yi imani da shi ba ban da su dan illa man sabaka alaihi alqaul kun gane wannan da kyau ko to kenan yanzu a cikin wannan tafiyar akwai bangaren dabbobi eh ɗaya kenan sai kuma ta bangaren mutane akwai annabi nuhu alaihi salatu wasalam da zuriyarsa akwai kuma sauran waɗanda suka yi imani da shi fa ma amana ma'ahu illa qalil wannan qalil din su ma akwai su su da zuriyarsu su da wanda suka yi imani da su yanzu muna da zuriya ne kenan da annabi nuhu alaihi salatu wasalam da ne da zuriyarsa sauran mutanen su ma to nan da aka ce zuriyata man hamalna ma'a nuhu zuriyar waɗanda muka ɗauka tare da annabi nuhu alaihi salatu wassalam eh kun yi shiru to yanzu mu dinnan halittu da ake yanzu mutane suna zuriyar annabi nuhu ne ko kuma suna zuriyar sauran waɗancan mutanen da suka yi imani tare da annabi nuhu ne alaihi salatu salam da za ku ce na kwata eh Allah ta'ala ya da cikin suratul al-kafin waje Allah zurriyatahu humul baqi muka sanya zuriyar annabi nuhu alaihi salatu wasalam humul baqi su ne wanda za su saura kashu cikin suratul safat waje humul baqi muka sanya zuriyar yana cikin annabi nuhu alaihi salatu wasalam Allah ta'ala ya wanzar da zuriyarsa zuriyata man amalna ma nuh ya ku zuriyar waɗanda aka ɗauka tare da annabi nuh alaihi salatu wassalam innahu lalle fa shi annabi nuh din nan kana ya kasance abdan bawa ne shakuran mai yawan gode ma Allah kenan tunda ku zuriyarsa ne sai ku yi aiki irin nashi ku zama bayi nagari masu gode ma Allah madaukin sarki na'am فقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا الله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل من كنت من يوحي زواج بني إسرائيل من يوحي زواج بني إسرائيل في الكتاب أشكل التافن التوراه cewar na fil ardi wallahi za ku yi barna a kasar sham a kasa za ku yi ko a kasar sham ko za ku yi barna a kasa marrataini so biyu manya manyan barna guda biyu za ku yi wala ta'alunna kuma wallahi za ku samu matsayi uluwan kabira matsayi mai girman gaske da za ku yi barna iya barna a kan shi subhanallah alazim haka ubangiji Allah madaukakin sarki ya faɗa za su barna za su samu matsayi na farko da ya ce barna guda nawa biyu Allah ta'ala ya kira wannan abun barna ne ka san matsawan barna ba ce na'am ya labarin barnar فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا lana. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا الله تعالى فإذا جاء وعد أولاهم وعد أولاهما idan lokacin ɗaya daga cikin ɓarnan nan biyu ya yi lokacin ɓarnan ya yi ba alaikum za mu turo muku ibadan lana waɗansu bayinmu uli ba'asu shadid mabuta ƙarfi masu ƙarfi ƙarfin ban mamaki ƙwararru a yaƙi masana dabarun yaƙi masu ƙarfin makami masu danƙa fa za su za su dinga bin shako saƙo lungu-lungu khilala diyar tsakanin gidaje tsakanin katangu lungu-lungu za su dinga bin ku domin suna ku, domin su dinga kashe ku su riba ce ku haka Allah ta'ala ke faɗa banu Isra'ilawa wa kana wa'adan maf'ula wannan alƙawari ne wanda yake abin zartawa za su barna biyu idan barna ta farko suka yi ta sai Allah ta'ala tunda sun yi barnat sai Allah ta'ala ya ji ya turo musu ne kun shiru zai turo musu waɗansu mutane ma'abota ƙarfi ƙarfin ma na tsiya karfin yaƙi karfin kaza ka san ba wasu yace karfin tsiya ba yana nufin zagi bane a'a karfin ne ya kai karfi wannan kuma alkawari ne wanda yake cini abin zartarwa to wannan wanda shi wannan alkawari ne sai malam ya ce wa kada afsadul ula bi qatl ashiya au arniya sun yi wannan kuwa sai da suka kashe ashiya ko suka kashe arniya'u fa ba asallahu alaihim jalut sai Allah ta'ala ya turo musu jaluta wa junudahu da rundunarsa fa qataluhum suka dinga kashe su wa sabbu auladuhum suka kwace wa sabbu auladuhum suka kwace ayyansu a matsayin rubutattun yaki wa kharabu baitul maqdis wa kharrabu baitul maqdis suka ruguje masallacin Qudus su zuwa kenan jalut wanda yake in kuma ta fa shi kuma Allah ta'ala ya tura mishi talut shi jaluta din Allah ta'ala ya tura mishi qala lahu nabiyyu inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أقوم بالملك منه ولم يتساعد من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسط في العلم والجسم حد الله تعالى كتاب حازمهم بإذن الله وقتل داود جالوتا نعم كنت وانا labarin ci gaba ورددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إيه eh بني إسرائيل يا ne عيدا من ai da إسرائيل وا من banu isra'ilawa mun sha maimaitawa su ne waɗanda tarihinsu yake koma zuwa ga annabi yaƙo domin annabi yaƙo shi ne kullum fa amita na hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala tawrat qalu abunnan fa'tu bi tawrati in kuntum sadiqin fatlu in kuntum ƙin, to su ne bani isra'ilawa din wanda yake ayan annabi yaƙo ne guda goma sha biyu kun gane ko a cikin su akwai annabi yusuf alaihi salatu wassalam to ƴaƴan waɗannan su ake kira bani isra'ilawa ne Allah ta'ala yake cewa ya hukunta yi wahayi gare su ga abin da za su yi? in sun yi barna ta farko to ga abin da zai biyo baya sun maradadina da kuma karra sannan mu dawo muku da ƙarfi ƙarfin ƙasa da ƙarfin tattalin arziki a dawo da suwa kenan banu isra'ilawa ɗin sun maradadina da kuma karra ta alaihim sannan za mu dawo muku da ƙarfi bayan abin da suka yi muku a baya wa amdadnakum bi amwalin za mu agaje ku da ƙarin dukiya amdadnakum fili ma jidin sa abin da mujarrad shi amadda ne amadda karura akwai bambanci da amadda da madda waya mudduhum fi yanihim ya mahun dan kuma sun mara dadin karrata alim wa amdadnakum sai mu kare ku bi amwalin da dukiya wa banina da 'ya'ya wa ja'alnakum aksara nasira masanya ku ku kuka fi kowa yawa tarin zuriya sannan kuma muka ce da kuna ina ahsantum ahsantum li anfusikum wa ina sa'tum falaha فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا ليسوءوا لكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا الله تعالى إن أحسنتم muddin har idan kuka kyautata kuka yi biyayya ga Allah madawacin sarki ahsantum li anfusikum wannan ba kun kyauta ma kawunan ku ne kun yi domin kanku ne domin ladan a gare ku yake wa in asa'atum in kuka munana mummunan hali mummunan ɗabi'a fala haka duk wanda yi a karan kashi yake fai za ja a wa'adul akhira idan lokacin barna na ƙarshen yayi dama barna nawa za su yi biyu in sun yi na farko za a taya musu da ibadan lana uli ba su shadidin fa ja su khilal diyar fa kana da maf'ula to yanzu idan fa za ja wa'adul akhira kaga ba ce saniya ba dama a guda biyu ne to idan lokaci na ƙarshe ya zo cikin biyun to idan kuka yi ta ba suna su ma dai za mu sake tayar da waɗancan din za mu sake tayar da wasu ba wai adadin waɗancan mutanen sun da suke lallasa su ba ba su za a tayar ba a'a za a sake dayar da waɗansu ibadan lana kulli ba sun shadidin fa za su khilal diyar domin ku liyasu'u wujuhakum domin su ɗanɗana muku mummunar azaba su bakanta muku rai abin ya bayyana a fuska ta bangaren kisa da riba cewa matsayin bayi da duk abin nan waliyar yadkhul masjida kuma su shiga baitul maqdis su ruguje shi kama da khuluhu awwal marra kama yadda suka shige shi a lokacin da suka yi barna ta farko wal yutabiru kuma za su halakar ma'alau duk abin da suka kai gare shi duk abin da suka kai gare shi tadbiran za su halakar da shi halakawa za su dammare shi idan suka barna ta biyu za a sake taya musu da waɗansu kuma na biyu ɗin su yi mun gano wannan da kyau sun yi wannan ko su ba mana yake kada afsadu saniyan bil ma'afi fa sallallahu alaihim malikar rum sun yi wannan sai da suke sabo sai Allah ta'ala ya tsora musu sarkin rum kaisar fa ghazahum fil barri wal bahr iyake su a doran kasa da sojoji na ban kasa da sojojin ruwa fa sabahu ya ribace su a matsayin kamamu وقتلهم يكشن كشوا وأخذ أموالهم يكاش دوكيينسو ونساهم دماتنسو وجميع ما في البيت المقدس ده أبن ده كيتكين بيت المقدس كنا جي نعم عسى ربكم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا الله يتي ربكم انا فاتن ubangijinku an yarhama kuma yi muku rahama ana fata ubangiji yi muku rahama ubangiji zai muku rahama in kun tuba kenan wa in uttum in kuka sake komawa zuwa ga kenan barna ubina za mu sake komawa zuwa ga mai musu azaba to sun sake koma eh sun sake kenan ce gashi ma suna cikin kamfanin Muhammad al-Amini Shankiti da ya zo nan sai ce duk labarin nan na Isra'il na barna ta farko da barna ta biyu yake duk abin da ya saba mu ambace su ba a da bi ya ce shi yasa duk ba mu ambace su ba cewar an sun yi barna ta farko barna ta farko din ita barna ta biyu mece ce ita bai faɗe su ba yace ba kuma komai yasa ban faɗa ba na isra'iliya ne akbarun isra'iliya isa zina na karanta nace kun ji ko sai ne shiru kun yi shiru Muhammadu al Shankiti ya ce da ya kawo wannan sai ce lalle ga sun koma yin barnak domin sun tsare ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ɓoye siffofin shi a cikin attaura kun gano wannan da ke ko wallan ma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftiluna 'ala allazina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi fal'anatullahi 'ala al-kafirin بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب مهين yake sun koma kuma Allah ta'ala ya sake ɗanɗana musu azaba din nan yace huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr ma zanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum sunuhum فاتهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوب في قلوبهم الرعب يخربون يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ربكم يرحمكم إلى تمعودنا وجعلنا جهنم كما من سنة وتر جهنم للكافرين والكافرين حصيرا كوري حصيرا تزم كركوكو أنا kasan دي إن yake كركوكو مشين ولي كنت تتشي kun gane ko wurin da yake matsatse ga matsaya kuma ga abin nan ga azaba shine ma'ana hasir wurin da yake kuntataccen wuri kullum ma ulke baba wannan ba cikin suratul furqan da Allah ta'ala yake cewa abin nan makanan tayyikan eh makanan tayyikan da'u hunaka hunalika subura la tad'u yawma suburan wahidan wad'u suburan kasir haga makanan tayyika kenan ko kuma hasir ta zama shimfiɗa shimfiɗar su ita ce wutar jahannama lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash kaga nan ma akwai aya nan ma akwai aya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام ورحمة الله إتشي إيه